ya umarce su kuma da ya umarce su da yin alwala din sai Allah ya rattaba alwala din da wani lada bantacce a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai zuwa cin hadisan da suke cin babi din to kamar yadda imamun nauyi saba dan babin akwai aya da alaka da shi yace ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi ba da gaskiya idan kuntum ila salati idan kun tashi zuwa ga yin sallah fasulu wujuhakum ku yanke ku wanke fuskokinku sai yace ila qaulihi ta'ala ko zuwa faɗin Allah ta'ala yuridullahu liyaj'ala lakum amma yuridullahu liyaj'ala lakum min harajin walakin yuridu lahirakum wa litumma ni'matahu alaykum ta tashkurun wannan aya tana cikin ayan da ubangi ta lake kira ga mu'minai wanda malamai suna cewa duk sanda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to din ne imani zai tsaya sai ya kula ya ba da jinsa ya karkata ya ji abin da Allah ta'ala zai ce dan duk sanda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ma dai umarni ne Allah zai da wani abu wanda kuma duk abin da Allah ta rayu umarni da shi wannan abin alkhairi ko kuma wani sharri ne Allah zai hana mu dan duk abin da shari'a ta hana kuma zaka wannan abin sharri ne ko kuma mafi yawan sharri ko kuma labari ne Allah zai bayar wani labarin kuma na Allah gaskiya ne zaka amfani da shi to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani wani suka gaskata Allah da manzan Allah imani na gaskiya idan kuntum ila salati idan kun tashi zuwa ga yin sallah to anan wasu malamai suna cewa da Allah ya ce idan kuntum ila salati faksilu ma'ana idan kun nufin tashi zuwa ga yin sallah ku wanke fuskokinku lafazin sallah din kaga ya haɗa kenan sallah farla da sallah nafila wanda kuma sallar jana'iza ma ta shiga tunda jana'iza Allah ya kira ta sallah manzo Allah ya kira ta sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wannan anan sallar jana'iza ce kamar yadda ko manzon Allah yace sallu ala sahibikum manzo Allah ma ya kira ta sallah da haka nan da Allah yace za kumfi ila salati ya da dukkan wannan sallolin sallar farilla sallar nafila sallar jana'iza to sallar ce faqtilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wasu malaman ka ce dole anan za a kaddara wani abu ai idza kuntum ila salati wa antum muhdithuna in kun tashi zuwa ga sallah a lokacin kuna da karima na ba ku da alwala ba ku da cikakken tsarki na alwala to faksilu wujuhakum wa aydikum sai ku yi alwala kenan wasu malaman ka ce a'a ba a nufin ba a buƙatar kaddara komai a bar shi a haka idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kenan ga wanda ba shi da alwala din wajibi ya alwala wanda yake da musabi ne sake alwala kamar yanda mun sani a al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda ni sallah sai ya sabo alwala wannan ce al'adar manzon Allah amma wata ran hadisin a a yana cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira yayi sallah ta azhar an kawo nama an ci an kawo kaza an ci la'asar ta zo manzo Allah ya tashi ƙara yin sallah Umar Allah ya ƙara da a gare shi ya tambayi manzan Allah cewa na ka aikata wani abu wani ban taba gani kai ba manzo ce amdan fa'altu ya Umar manzo Allah ce da gangan ina sanin ya Umar dan a nuna ma me ya halatta idan kana da alwala kai sallah sama da ɗaya da ita yi alwala tun asuba ba bata kalle ba za ka yi azar da ita la'asar da ita magarba da ita isha da ita in ma ƙarerayen da ake kawowa za ka iya a ce wani wani malami ya kwana arba'in yana sallah da alwala a shiba wannan na hankalci wannan ba zai yi ba to ka sai zama kenan ba wani takadiri da za a yi idan za ku yi sallah fafsilu haku sai Allah ya kawo mana aya alwala kenan ga wanda bai da alwala wajibi yayi wanda yake da alwala musafi ne saboda alwala hakke ce idan kana da ita kamar yadda hadisan za su nuna kana da alwala kana da haske kenan idan ka kara ƙara ma haske kan haske shi sa mustahabi ne idan kana da alwala ka kara yin alwala to sai Allah ta laice fabsulu wujuhakum da wannan gabar kan na wuce malamai ce hujja kan cewa <clears throat> alwala ba ta zama wajibi akan mutum sai idan zai sallah suka ce duk sauran abubuwa kenan banda banda sallah babu babun da alwala ke zama wajibi akan mutum na ba za a ce wajibi za ka yi zikiri sai ka yi alwala ba ko maganar ɗawafi ƙauli rajihi ƙauli rajihi ɗawafi alwala ba shara'in ɗawafi ba ce wannan ne ƙauli rajihi da yadda aka yi hajji da manzan Allah da dazan wannan mutanen alamun zace bayan da za a ce duk taron mutanen ba da alwala ta kare ba kuma sannan ka kalli zamani Allah ya san za a irin wannan lokacin za a yi dandazon al'umma da a ce alwala sharaɗin tsawafi ne a irin wannan yanayin da muke ci za shiga bana in tashin hankali ga wanda ya je aikin haji musamman ranar goma ga wata ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ce za ka yi tsawafi kana cikin tsawafi kayi shida alwala ta kare a ce sai ka faso wannan mutanen ya kuma ka ƙara yin alwala ka koma wannan akwai tashin hankali kuma Allah ta ce ah, wa ma ja'ala lakum fid dini min harajin yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra manzo dina yusra wannan bai kama da tsarin musulunci ba in dai za ku yi da sai kun a sallah ke sai kun alwala akwai wani abu da da ake kawowa wannan za ka iya kiransa hikaya kaga ai mustahab ne yana da kyau za ka karanta ƙur'ani ko za ka yi zikiri ka yi alwala nai daga zalika to wasu suka ce wai idan kai alwala don zikiri ko don karatun ƙur'ani wai ba dama kai sallah da ita wai saboda mai ai alwalar zikiri ce wannan ba alwalar sallah ba ta da cewa al'asala abin da yake da alwala ta wajibi shine sallah da kuma magana ba da dalili a karkashin ta in dai mutum yi alwala dama alwala alwalar sallah sai in dai ba alwala kai ba da niyyar alwala a zuciyarka ba da niyyar ka ji sanyi kai ta wannan ba za ka ibada da ita ba dama ba sunan ta alwala ba amma da ni da niyya alwala kai ka wanke yanda shari'a ta ce wannan za ka yi sallah da ita ko da san da kai a lokacin karatun qur'ani za ka yi sunanta alwala risalar ta maksulu wujuhakum ku wanke fuskokinku wanda an san haddin fuska daga nan matsalar gashin kai zuwa ƙarshen haɓa faɗinta daga kunne zuwa kunni Allah ce wa aidiyakum ilal maratiki da hannayenku ma'ana ku wanke hannayenku sai ce ilal marafiki malamin zai ce ila anan ma'anar jama'a ai ma'al marafiki ne ke ƙara nuna haka saboda an ga alwalan manzon Allah yana shiga har zuwa ainihin dantsansa sallallahu alaihi wasallam wannan sai ke nuna cewa kenan ila dinnan ma'aci kuma kana da wani gurin a qur'ani da ila tuno bi ma'al ma'a la taqulu amwalahum ila amwalihim ai amwaluhum ma amwalukum kaga ilaki ma ma'ana tama shi za ga mai risala tunda an samu sabanin malamai za a shigar ba za a shigar ba akwai sabani shi ma li zawal takallufu tahdid yace shigar da su ya fi cewa wajen gusar da wannan ɗore-ɗoren na iyakancewa wanda yace ba za a shigar ba da wanda yake za a shigar wanda yake za a shigar idan ka shigar ka gama da shi ko ba gama ba to kaga wanda yake za a shigar min babu ulama maki amma idan baka shigar ba wanda yake za a shigar kana da matsala ne to abin da yafi inganci shine za a shigar ila anan ba ana ba kaga anan ba ambaci wanki tafuka ba ba ambace shi ba saboda wanki tafuka wannan sunna ne ba wajibi bane kisa anan alqur'ani ba ambace shi ba sannan a fuska ɗin da aka ce a wanke fuska za ku ga ba mace kunnuwa ba saboda kunnuwa za su zo can wajen shafa kai tun da manzo ce al'udnani min ar-ra'si manzo ce kunnuwa suna daga kai haka nan za ku ga ba ambaci kurkurar baki da shaƙa da facewa ba duk abin da bai zo a nan ba to ba zai zama wajibi a ba sai dai idan wani dalili ya mai da shi wajibi wani kurkurar baki da shaƙa da facewa hadisin manzo na wajibi ne manzala ce za ta wabba a dukkan da mis wannan umarni ne manzala ce za ta wabba a dukkan falistan shek neman kai rahimin da bayi a wata ruwa falistan sir inda aka ce ya shaƙa ai lazumin shaƙar facewa inda aka ce ya face lazumin face za ka face ka shaƙi kuma wani to da wanda malamai ke cewa shi ma da kurkurar baki da shaƙarwa da facewa wajibi ne alwala amma masu ganin cewa bai zo ƙur'ani ba za ka kamar malikiyar ka ce sunna ne masu ganin cewa wajibi ne ta ce a'a ai duk da ba ambace shi ba an ambaci fuska su kuma suna cikin fuska to Allah ce da hannayen ku ilal marati ai ma al marafi sai ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku shafi kawunan kaga wajen kai sai ka ce ku shafi kawunan ku akai makasara faktilu wujuha wa aidiya wamta bi ru'usi salati wa arjulakum ila al-ka'bayn da kafafuwan ku ai ila al-ka'bayn ai ma al-ka'bayn kenan ku wanke kafafuwan ku kenan su kafafuwa ba shafar su za'i ba wanke su za'i saboda Allah ya dafin su akan fafshilu ne to duba ayar fafshilu wujuha kum wa aydiya kum wamsahu bi ru'usi kum sai ce wa arjula kum kaga arjula ma'tufun ne ala fafshilu an gane wata ƙira'ar ta zo tabbatacciya wa arjili wannan lafaz inda ya zo da ƙirar wa arjilikum ɗayan biyu ne ko dai zama me yasa kai kasara ɗin mujawara Maƙotaka, kusanci kuma kana samun irin wannan yalbasuna siyaban min sundusin wa istabraqin nan istabraqin ka'ida saba za a yi saboda mujawara akan kasara an gane in ba dauke shi haka ba to sai mu ce manzan Allah ya fassara qira'ar wa arjulakum manzala in ba ya kafa sa wanke kai ke kira'ar wa lakum shafa kenan ko sai ga Manzala idan da hutu yake shafa ka kenan ko ta kira'a Manzala ya fassara ta sallallahu alaihi wasallam to ina tartibi malamai suna kawo tartibi a matsayin farila albara a ina tartibi ya shigo eh ko ba wajibi ba ne malamai suna shigo da tartibi saboda yadda ayat ta taho ana cikin faksilu faksilu sai a kawo wamsau sai ce to tun da kawo wamsau tsakanin faksilu da faksilu yadda cewa haka Allah ke sai dole ka za a jeranto su saboda shigar abin da ba jinsin wancan ba tsakanin su kuma ku dubi nima ta Allah sai yace kai ai shafa saboda kaka samu shakka ya da ce wanke kai za a yi kai zai jiki duk kaya su jiki ko ba haka ba sai Allah ya ce ku shafi kawunan sai Allah ta'ala wa in kuntum junuban tahar a wata ayat ta alwala kuma kaga faktasil wani kuntu je wa faɗaharu in kun kasance kwa jiya faɗaharu ai faktasin shi ne faɗaharu ɗin ku yi wanka shi ne manzala ya mana a wanka a aikace wanka mun ce siffa biyu ce akwai sifatu kamalin akwai sifatu isra'i alwala wanke kai su uku a wanke su sauran jiki sifatu isra'in kawai da niyya ne wankan kai ne na jaraba ya zama duk jikin ka ya samu fati farko fara cewa kurujul mani bilar zafi mutadar fino mai aga ɓaɓace ya ce yi mujibul hajjabata filfarji wanda su ne janaba ke sa mutum ko dai mutum ya fidda mani ta yi mafarki ko ido buɗe amma fa da jin daɗi ba wurori kai mani ba wanka don ba fita al'ada yi ba ko ya zama kowa fita fitar rashin lafiya to haka nan idan hashafar baligi ji daga farjin baliga da shi da ta ko an yi mani ko ba a yi ba idza jalsa baina shabil hadisin Aisha zarta alkitanu kitana wajabar musul sai wani hadisin ya fassara idza jawazal kitanul kitana shine giba shi ta din kenan to ka shi ma an kaya same su ya sa Allah ce in dai yi wannan to sai kun yi wanka to wannan ke nuna cewa mutum zai iya wankan janaba ya je sallah da shi wanda bai alwala ba saboda ga ka'ida ne, idan hadasi biyu ya haɗu ɗaya babba ɗaya ƙarami idan aka yi babban ya ɗauke ƙarami kuma ku dubi jerin gwanan ayar idza qumtum ila salati tafsilu wujuhakum har izuwa ga ta cewa in kuntum ai idza qumtum ila salati wa in kuntum julba fadahu za ku yi sallah na jaraba ku yi wanka kenan za ku yi sallah dai kamar yadda kaga idan jaraba ta sami ka mutum ya kusanci iya raba au ala safar idan kun kasance ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya au ja adun ku min gaidi ko ɗayan ku ya zo min al daga bayan gari ma'ana ya je ya biya bukata kenan au la mustumun nisaa fasara billahi ba abbasin jima'i kenan ku samu ruwa ba ruwan ne ruwan wanka sallake fata yammamu sai dan tsayi ba kaga wannan ke nuna cewa kenan aba dukkanin su me za su sai su taimaka ma Allah ce sa'idan tayyiba da bigire mai sarki ana taimaka da shi sabanin kaulin imamu shafi yake sai iya a saboda hadisin muslim hadisin jabir wajilat turbatuha lana dahur da wannan ya hujja wannan sa karatun na umda na yi cikakken bayani wasu Allah ya ce famsa wujukum wa aydikum mil a me kenan a taimama kenan taimama iya inda ake shafa ku shafa fuskokinku ku wa aydikum minhu da hannuwan ku da gare shi kana sai aka laƙin hannu amma can wajen alwala sai aka yi faɗi kaidin ilal marafi shi sa anan da aka yi laƙin hannun sai manzo Allah ya bayyana a sunnarsa hadisin Ammar bin Yasir kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka kai kaza manzala sha fuskar sa da tafukan sa sallallahu zar bayan tafukan sa Aisha sha ba wajahu huwa zahar kafai kenan wajen taimama ba hannan ba babu hadisi daga manzala ingantacce da taimama manzala sha hannun sa hannan wannan ya zo ne mawqufi ya shi Abdullahi dan Umar wannan ita hadisi ne hadisai biyu ne hadisan suka kowane hadisi inganci akan taimama hadisin Ammaru hadisin Abu Juhaym hadisin ammaru ya faɗi iya gurin za ka taimama iya nan kawai zahar kafai na yi shafa manzan Allah da fuskarsa sannan yadda nan kage ya ce famsau biyu ji kuma idukun minu sai Allah ce ma yari lillahi da ya ji ara ne min haraji Allah baya nufin ya sanya muku kunci da tsanani a cikin addini Allah baya son wannan Isa la ce la wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima yake wala tuqu bi aidikum ila Taluka. Allah baya son isa daga harkokin bid'a karmi yawa a ce ga hannu wurdi sai kai guda miliyan bakwai ga hannu wurdi sai kai guda ɗari bakwai a yin kana su sai ka haɗa kaza da kai wannan zai tabbatar ba sunna ba ce dan addinin Allah babu wannan kuncin da wahala babu kuma za ga mai sauki ne haka addini yake malaman suna ce ta ka'ida ce cewa alharak marfu'un an hasil umma ko wannan ka'ida ce malamai su faɗa Shakunci gaba ɗaya ma Allah ya ɗauki shi a wannan al'umma Allah ce baya dafin ku ainihin da rantsani a cikin addini sai za ga a wajen shafa kai kawai ce ka shafa ka ne kuwa ce ka wanke kuma ce ne mata hu alaikum don kuma Allah ya cika ni'imarsa a kan ku ta hanyar sanya wannan alwalar ni'ima ta Allah kamar za mu gani a dishen gaba iya wannan alwad Nima talar sai sanya tana ka fara zurbai ta wanke ma zarbanka ta tsarkake ka wannan ba karamin ba bace da cinin Allah subhanahu wataala ta daga ka a ya ma kurakuranka sannan ka duba hadisin da zai ka karshen babun hadisin Umar da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tawabba fa azmagal wudu'a sun qala shada la ilaha illa Wa da وأنه لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتح له أبواب الجنة الثمانية يقول أيها شاء قال ولا kai alwala karanta wannan manzo Allah yace za a bude makofin aljanna gaba ɗaya ta fasal ka shiga wata gara ba kaga cikan ni'imar Allah subhanahu wataala dama Allah ya faɗa mana in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha neman Allah ba sa ilmi musamman kuma musamman wallahi abin da ya kamata ka yi ta gode wa Allah kai wallahi tallahi idan zama Allah ya ma nima ta addini ba nima ta kai wannan sau da ita nimar addini kwanciyar hankalin duniya ne da zaman dafiyar lahira ita daɗin nimar addini kira za ka a duniya tsalla ba kwanciyar hankali ta rasuwa ba ka ka a ta ba ga wata ba ta so ka san addini kana addini sai ka je ka tuna Allah ka tuna ku duba abin da ibn taymiyyah karanta da ku cewa ba inda Allah ma ya umarni da bakin ciki babu to wani wanda bai da imani mai kyau sai ga idan wani bala'i ne sai dauka ai kawai ma karshen karshen rayuwa ma yanzu karshen ba haka bane aka un zai wuce sai ba ni'ima take neman addini kuma ita ce ya kamata mutum ya fi gode wa Allah a kanta da lafazin ashukur ma na ya tsaya tsayin daka wajen bin Allah godiya bisa nimar da Allah ya musu saboda neman addini kamar da faɗa arzikin duniya da lahira da shi ake samu isa na duniya na wadata sai ga hauka yake a ciki sai ga ba ni tsuwa a ciki sai ga ba kwanciyar hankali a ciki sai ga ba ma jin daɗin abin za ka ba da misalai da yawa ka ce yanzu kalli mai kuɗi ne ina nutsuwa a rayuwarsa kalli mai kuɗi ne me mora rawa dukiyar tasa sai ya zaba da wahala amma wanda yake da addini ya taimaki can ya ɗauka can ya kula da can yi kaza a can ba sa na yi sallar jaraba, ba sa na yi sallolin farilla ba yanzu wani da ya samu da wadata zai ga mafi yawa tsayuwar sallah ma ya canja da yana tsayuwa ka sai kuma kuma na tsayuwa sai yawa naka karkatar da kai na so na karkatar da kan wani aka samu wadata na ne wanda mun gaya muku kamar da muka karanta da ku bautar Allah biyu take haɗawa ko kamalul hub wani hayatu kamalul zul wani hayatu dole sai bauta ta haɗa wannan abin bitu zan bautar Allah cika da isa matuƙa ta san Allah da kuma cika da isa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah amma kawai da Allah ya baka yan wadatar ka yan naira miliyan dubu ɗinka na ruwan Allah da ita ya gudun Allah mai ne wannan a kuma wasu Allah ma ta canja to wani ma miliyan biyu aka bai amma yi wasu Allah. ina zai bile ishirin kuma dama da Allah ya na layar da la a arahu sai da wanda Allah ya kare kaga abin da duk can da ka samu kanka Allah ya taimake ka kana da kokarin yin addini kuma kana jin daɗin addini kana da kokarin neman ilimin addinin kana kullun san ka buta Allah inda yake so wallahi dagi da godewa Allah da harshenka da kuma tsayawa zai wa Allah da a godiyar sa na ni'imar da yake wallahi babu ni'ima kamar ta Allah ta'ala ya ta mu da ni'ima ta addini wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kare da a garin shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ummati da auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina shaƙi al'ummata za su zo ko za a kira su ranar al'iyama suna da farin fuska da kuma ran farin kafafuwa min asar wudu'i na guraben alwala wa mun saba minkum an yutsila ya Fa'al, wanda ya sami iko daga yake ya tsauta gura sai aikata muttafaqun alaihi bukhari muslim suka rubuta hadisi ana cin hadisan da imamu nawawi ya kawo hadisi abu huraira Allah ya kare da gari kuma wannan wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai za a kiya a ranar kiyama suna da farin fuska suna da farin kafafuwa ma'ana guraben da suke wankewa a wala zai zo yana haske yana fari yana kyalkyali haka al'ummar manzon Allah za ta zo ranar alkiyama Allah su ya karrama su kadai da wannan shi sai ya zo a tarwaya din siyaman la takun lahadin gairakum wata siffa ce wata kamace ba mai ita ba ku ba dan wani zai ce to ai an ce min asal wudu'i kenan wannan al'umma ce kadai ce alwala a a dan kana da wasu hadisan da suna mai cewa a cikin wata al'ummar an yi alwala hadisin sahih jurayd da manzala ba mu labari ya ce a bashi bayan alwala hadisin sara da wannan jabirin sarkin ta yi alwala to ga kenan ba wai alwala ce take banciya al'ummar manzon Allah ba ke yake bace al'ummar manza Allah ita wannan siffa zuwa da hasken ai da wannan la zai gane al'ummarsa za a kori yan bid'a masu canja addini ko manzala zai gansu da wannan hasken tun da sun yi alwara zai ce al'umma ta ce a ce ga abin da suka manza ce a yi nisa da su to ka ce zama umma a nan sai zama ummatu wace kenan ummatu mustajaba ko ummatu da'awa ummatu mustajaba ummatu da'awa gaba ɗaya al'ummar kenan ummatu mustajaba suka amsa kiran manzon Allah sai su ne suka yi sallah su ne suka yi alwala su zai zo da wannan hakkin. sai kuma al'ummar da Allah ya datar sai kuma ce kan sunnar manzon Allah ba kamar wayar da aka ga zu duk gabobin su karshe gabobin su yana yin hatsi ranar kiyama yana kyalkyali a ran alkiyama kaga wannan ma abin da zamu gode wa Allah ne da yau cikin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan faɗa shine alamar za a bai bambanci al'ummar manzan Allah da al'ummar da ta manzan Allah ba wannan falala ce ko ba falala ba falala ce ba kawai kankanuwa ba shi shine sai ce fa mun saba minkum an ya tsira gurratahu falyafa'al wannan jumlar malamai sun ce ba magana manzan Allah ba ce magana Abu Huraira ce Allah ya kare da a gare shi shi sa ibn qayyim ki cewa wa abu hurairah qala za min kaisi fagada zuhu qul irfani yace abu hurairah ya faɗi wannan ne daga jakarsa ma'ana istihadin sa ne ba daga annabi ji ba yace fagada zuhu qul irfani yace an waye gari ma'abuta su ne suna bambancewa maganar manzala ga ratar wannan ba ta manzan Allah bace yace wai dalatu gurratin laifin lil aidan wahada wa zai tibiyani sai sai ya ta gurra ma abinda ba zai yi ba tun da za kai da fuska da za tsaye ta mata gurra yake cewa yake cewa kuma aiki wannan a bayyane ki wa zai tibiyani yake bayanin ta karare ki ne ibn qayyim yake cewa maka ba maganar manzo Allah bace da maganar manzo Allah ce manzo Allah ba zai faɗa abinda ba zai yi ba wannan in aka tashi ba da misalin idiraji a ƙarshen hadisi da wannan ake bayarwa kun sa akwai idiraji a farkon hadisi idiraji shine shigar da magana da bata manzan Allah ba cikin hadisi ba tare da an ware ba to ana samun sa a farkon hadisi ana samun sa a tsakiyar hadisi ana samun sa a ƙarshen hadisi bara ba da misali kowanne hadisi Abu Hurairah azbigul wudu'a wailul lil aqaminan nari wancan azbigul wudu'an ba cin hadisi ta ga farkon hadisi kenan ga wannan a ƙarshen hadisi ko to sai hadisin umma na Aisha ya ta hannatu ya abadu ayyata ya ba cin hadisi sai tsakiyar hadisi don aka ce ba da misali na idraji a ƙarshen hadisi malamai suna yawan ba da misali da wannan daga dai ala kullu halin abin da yake faralla akan ma alwala shine abin da Allah ta'ala ya bayyana fuska ga iyakarta hannu ta da gwiwa hannu kafafuwa zuwa ainihin idan samu dan shi abu hurara yake wanke hannu har nan ko hannan yakan wanke kafa har ka. shi yasa lokacin ma da aka gaishe ce da na san za a gani da ban yi haka ana ke cewa wannan da kai tsinsa ne ba daga manzan Allah ya duk da wasu malamai suna cewa a tabbat wannan bukatar da asali daga manzan Allah ko an ka duba cin fitar bari alhaji ibn ibn al-asqalani ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana saboda akwai ruwayar ta musulun wata ruwayar tana nuna cewa magana da a take shi sa da cikin malamin nan kawana ko wani malam ba kowa ne zai ce wala buƙadar shi yana kan bakansa cewa ya bibiya hadisin sosai wannan maganar tana da asali daga manzan Allah kama dai abin da aka samu manzan Allah a rayu sai na alwala shine hannaye gwiwar hannu kafafuwa idan samu wani shi abin da ya fi tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam in kaga wani cikin falla alwara ya zama masu alwara za su zo gaɓoɓin suna yin hatsi ko jikin suna yin hatsi saboda alwara sannan kuma wannan hadisin kaga na nuna tabbacin Allah zai tara mutane ranar alkiyama inda mazala ce za a kiraye su ranar alƙiyama kenan ba kawai rayuwar duniya ba ce sannan kuma al'ummomi za su zo kowace al'umma da ayi ta biya. kowace al'umma sun gazgata ko ba su gazgata ba wa an daga dai abu hulura allah ya kara masa yadda ya ce samitu khalili sallallahu alaihi wasallam yake na ji khalili na badadai na sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa tablugul hilyatu min da mumini ya ce ado yana isa daga mumini yana kaiwa daga mumini har tablugul wudu inda alwala ta kai rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisi abu na farko a hadisi cewa a khalili da yake sami'tu khalili wannan baya karo da faɗin manzo Allah lau kuntum muttakidan khalilan da takassa ba maka ba sa karo domin a nan ba annabi ne ya riƙe abu huraira kalili ba shi abu huraira ne ya riƙe manzan Allah shi manzan Allah kalilinsa shi ne Allah saboda kulla ita ce yi take rada ɓargo da jini da tsoka ita ce kulla malamai suna cewa ba ta karɓa abokin tarayya yi da ba a tara ta da wani kawai ɗaya wa yake kulla shi sa za ga manzala ce bai iko a matsayin kalili ba na sha ba da misali da annabi ibrahim da Allah ya isa matsayin kalili shi Allah ya jarraba shi yana son ɗan aka ba shi ɗan sai da ɗan ya kai lokacin da za ka su ɗan sosai ga shi ya kasara yana ta guje-gujensa Allah ya ce yanka shi yi wa Allah biyayya kaga ya fi son Allah kenan akan ɗan ya ce ma mazala ce za da riƙe wani matsayin kalli da abokan laraka a gani an gaya nan ka a wararu za ka tafi kodago za ka tafi kaza za ka tafi gaza nan gidan kadi dan adam duk kokarin sami na kai sha wahala kuma kullum a cikin ti Allah ya riga mun halitta dan adam isa na min kabat kullum fa kai ka wahala kuma cikin yake har fada da aka Allah ya rike ka lahira ne in ka bi Allah aljanna zam gidan hutu Allah ya sa zai mana hutu ba haka Allah ce haluna fiya min asara min dadin wal ulwa dama abab wal fidda wal kwalliya nan kayan adam guda uku to shi da gora yake ta ji manzala ce adam mumini zai zo duk inda alwalaka ta kai to adam hannun zai kai lo'olowin da za a sama fidda ɗin da za a sama amma da za a sama gwargwadon inda alwaka ta kai gwargwadon inda za a yi kwalle a ranar kiyama an gane shi na abin da abu hulera ke nufi ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan wanda ya fi kyautata alwala adansa zai fi nasa kenan gwargwadon kyautatawa da alwala to kuma gwargwadon yadda adanka da kwalle ka zai zo a ranar kiyama a cikin aljanna da dama aljanna ai daraja ce wani ya fi wani matsayi ba Allah cikakken adalin sarki ne bayan da za mutum ya ba Allah da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar aƙida kai kuma taka bin Allah bai kai nasa ba zuciya kuma ta kyan tasa ba kuma shi na kai kuma matsayi daya za ka iya fin mutum ake amma ya fi kyakkyawar zuciya sai wuce ka saboda duk wani aiki da ba zina ya babbar yana da alaƙa da zuciyarsa yanzu za ku ga ga wani mutum manzala ba mu labari kawai reshe ya cire Allah ya ce ya zama an gode masa ya zama dan aljanna reshe fa kawai ga wata karuwaci kare kare karen da in ka ajiye shi ba da ridi ma da shari'a ta yadda kullun sai yancin iradi a ladanka amma saboda danyar hanta ce inda maza ce fi kullu kadabin rabatin kabadin rabatin ajaru kare ta shayar Allah ya ce ka shayar aljanna akwai wanda kuma an yi aiki ninkin ba ninkin wannan kun ga dai aikin nasu amma kuma sai ya shi ringa shi ne ibn abul al-hanafi ce, wa'annan da kuke gani da wancan mutumin da wannan abin da ya ba su wannan darajar karfin ikilasi sanda suka yi aikin ta cikakken ikilasi suka yi ikilasi ya fi komai da baka sama biya aikin kawo mutum nasara ikilasi da kuma kaga kai ta kokari zama akwai mutaba ya zama aikin da gurin annaba ka koyi shi ba da gurin wani shehi ba za ka cin nasara wannan aiki amma na rasu wani abin guda biyu to an samu matsala aiki ala ba zai sande shi ba ka da haka adan na muminai zai fifita gwargwadon kyawun albarkar gwargwadon awa gwargwadon adan adanka ka gwada ma cin abin ke nan fala alwala ta yadda zai zama da kasance guraren da aka wanke ranar kiyama din a wajen alwala su da wani zai ado a aljanna Allah ta halaye sama aljanna baki daya. Ala sana wasu mai gina afana, radiyallahu an hukala, kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, ke daga Usman ɗan afana. Sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man ta wanda ya alwala, fa'asan da wudu'a ya kyautata alwalar, ka jaska ɓaya min jasadihi, kurakuransa ko zulubansa za su fita daga jikinsa. hatta takruja min tafi alfari har za su fita karkashin faratansa rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisi wannan wannan na nuna ma yadda alwala take ka dubi yadda take wanke zulban mutum shi sa malamin suka ce kamar ne bayani a baya alwala da Allah ya sharanta mana ita babban ni'ima ce Usman bin Affan Allah ya kare da a gare shi ya ce ya ji manzo Allah ya faɗa wannan magana cewa wanda ya alwala kyautata alwala kenan ya alwala mai kyau da sunnoninta da ladubbanta ya cika take kiya alwala to kar ka kaba yawo zanubansa daga wannan alwala za su fita sai har ma ta karkashin faratansa wasu ba ce abin da ke nufi ta karkashin faratansa a'a dan a fito da kai fili kada ka ɗauka wai akwai wani zunubi da zai wuya a'a har na ƙarƙashin farci zai fito sai shi abin da ake nufi dai gaba ɗayan zunuban da kai da jinka Allah ta'ala zai yafe maka sai dai da yawan malamai suna cewa nan ana maganar irin zunubi ba da irin zunubi dan su irin zunubi sai an tuba amma sagayar zunubi kyawun ayyuka suna shafi Isa la ce in tattalibu kaba'ira ma hauna anu da kasara kun sayyati amma kaga manyan zunubai da Allah ya lissafo su allazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yatuna nafsa allati harama Allah illa bil haqq wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama idab lahu al'adab yawm al-qiyamati wa yaklu fihi mahana sai ce illa man taba shi wanda yake ba yadda akwai babban akwai aikin da har babban zunubi yana shafewa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man hajja walam yarfut walam yafsu rajaka yin waladahu ummu shi sa gari ce ce laysa lahu jazaa'u illa aljanna kaga wannan yana wanke har manyan zulmai kenan amma a gane haƙoƙi na bayan Allah wannan sai ya raddul mazali dan zai hukunci ran alkiyama akuya mai kawo da ta soki mara kaho kan Allah ya shafe su ya mai da su abin da ya mai da su da yawa malamai cewa mai da su karbaya ne amma dai ba nake da ce za a mai da su karbaya da abin da malamai hujja da kafin da ce kullu kafin ya laita ni kuntu turaba sai dabbobi da tsuntsaye karbaya za a mai da su To amma kafin a mai da su din sai Allah ya yi shi saboda adalcin Allah subhanahu wa ta'ala da suka ce kaga ban da wannan su haƙoƙi na bayan Allah to gwagwar mai musu da haƙoƙinsu ko ka nemi su yafe ma wannan haƙoƙi amma abubuwan da suke ba wannan ba musamman ƙananan zirbai to alwala tana kankan ka wanke fuskarka zirban fuskar suna mana ko ko ta da ƙarshen ɗigon ruwa kamar yadda mai ruwa ya yi shakka kenan ka wanke ƙarshen ɗigon ruwan sai fitar da zirban ka na fuska za mu zo ruwar an ce ido za mu ji nisa ba baɗi sanar guraren ba haka hannu in ka wanke zirban da hannayenka suka aikata sai su fitar har ta ƙarƙashin farcen mutum haka idan mutum ainihin ya wanke ƙafafuwa inda ƙafafuwan zai je na Allah su ma sai su fita da ƙarshen wanke ruwa to kaga yadda alwala take kankare jini wannan mai ke nuna ma kenan na nuna ma abin da da yawa ba ma ɗauka kenan alwala tana ce manya-manyan ibadun da Allah yake ka dubi irin matsayinta kenan alwala tana ce mafifitun ibadu da Allah ya shar'anta mana cewa alwala ibada ce da ya kamata idan mutum yana yin ta to dinga shukuri a ransa cewa fa kusantar Allah yake wanda na sani kun sani da yawan ba majalaka haka idan ka je kasuwanni sai ga lokacin da aka tattaso ina alwala ana ke da sahira rayuwa da kai kawai ana ji da kauta al'ada ba a uri cewa wani ibada muke da neman kusanci da Allah subhanahu wataala to kamata ya duk da kai alwala ka dinga halartowa a ranka sanda kake alwala kake yi kusanci da Allah kake yi kamar yadda ake so idan za ka yi sallah yake bukata ka yi sallah kana shi'urin ubangijinka cewa ganawa kake yi da shi to haka alwala ka dinga wannan shuhurin cewa kusanta Allah kake musanta umarnin Allah kake Tun da ce za kumtum ila salati ku zuwa ku yi zuwa ƙarshe to sanda kake alwala ka dinga halartuwa akan ka cewa wannan wannan umarnin na Allah kake bi sannan ka dinga kuma ji a ranka kuma banda wannan cewa kuma bin manzan Allah kake alwalarsa tunda alwala ai ba ko sai ke ba ana so alwala ibada ce kamar da magani to duk ibada kuma ana so kai koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka dinga halarta cewa manzon Allah kake kwaikwaya manzon Allah ya wanke kaza yayi kaza yayi kaza kai ma wannan kwaikwayon kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka yi mamaki sai da yawan mutane kaga ma ni na ta kumbura yana ta bakin yana ɗin haushin kama kai dan kara ne ni in annabi da ma da ya zo yana wasu ya ga da iya wara saboda alwalan manzan Allah baya raba tsakanin kurkurar baki da shakarwa da fakiya baya raba alwalan manzan Allah wanke hannaye na farko din nan zuwa wuyan hannu nan wanke hannaye zuwa nan manzala ba daban da bai yake wanke su ba hada su yake za mu zuwa hadisin Usman na gaba insha Allah ta'ala za mu je da alwalan manzan Allah amma sai mutum ya dauka ya gwani ne shi a alwala ya karanta idiyarsa da ka shi tace annabinsa sai ga yazo ya samu wannan hannun ana tona haka sai ya wanke wannan uku sai zai wanke wannan uku sai kuma ɗebo ruwa a cusa hannu a baki a wani haka duk alwalan manzala ba wannan asuwaki ake yi kafin alawa ko bayan alwala ai almadmadatu aka ce ai an da ma fifaka ka kaɗa ruwa a bakin ka zuba shine kurkuren baki za mu ga hadisin a gaban insha Allah ta'ala Allah ya ba mu da mun karanta shi a yau kaga eh lokaci ya guza to minti biyar to sati ne zuwa muna raye za mu karanta eh. to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake alwala kuma dole ka dinga halarto wannan sannan ka yi alwala sannan kuma in kana alwala ka dinga halartowa cewa kana neman lada ne kuma ka dinga cewa Allah zai baka lada ne mu gane wannan fa shine bin Allah amma aƙida cewa wai kai aiki kai ba dan lada ba ba ma fa da musulunci ba ke kwata kwata ba wani annabi na Allah da yake da wannan aƙida da Allah ya ta'ambato annabawa na wani Allah sai da una na ragaban wa rahaban wa kawla la khashi me ya ragaban kwadai na me na samun lada a gurin Allah me ya rahaban tsoro na me na azabar Allah kamar da manzon Allah annabin da yake kowanne me yake sai ma'azu ha, ko ha ta yi nudaddin da ya tambayi saurayin me kake a sallah kai ce ina karanta fatiha ina roƙon Allah aljanna ina neman tsarin daga wuta amma la a'rifu dandana taka wala dandana ta mu'adin manzala ce ana wa mu'adin haula hatin nudaddin da manzala yana magana yace wanda ya rasa ɗayan masoyansa sun mahata saba isa alhadis ibn Abi cikin ta bari da ya kawo hadisai da manzala ya faɗi wanda biyu suka mutu wanda uku suka mutu sai ce har ɗaya ma sai kawo wannan hadisin sai ce to da hadisan ba su kawo wannan ka'idin ba al-ittisab ya ce to amma na shi ne ƙa'ida dukkaninsu wa'ancan ɗin sai in ya zama da neman lada a gurin Allah suka yakura saboda wannan ka'ida ce dukkan wata ibada in baka yi dan neman ladan Allah ba shikenan ba ruwan Allah ne kuma mu gane ka a wawantar da kai ai neman ladan Allah shi ne dan Allah idan kai dan wani kenan abu da kake nema abu dole duk wanda kai wani abu dan shi to wani abu ka nema abu ko dai dan me ko dan ka burge shi ko ba ka ba ka ka me gidanka ne ya kara ma matsayi kaga dai to kai duk ba dan wannan ba dan wa kai dan Allah ma na sakamakon kai na Allah kake ji ba shi ne dan Allah ba to shi na ka kasa gane ba wasu hamma suna cewa wai wai kakkara ne bota Allah matsayin dan aiki mai aiki da dan dan ajiyar da musajir wai wanda yake bauta Allah ne neman lada a gurin Allah wai kamar ya mai da man Allah ne wai shi Allah ne wanda ya dau dan aiki ga kuma kai ne mai aiki ta suka kamanta Allah din da halitta to sharaɗi na karɓar aiki shine zama ya zama ihtisaba man qama ramadana imanan wa tisaban man sama ramadana imanan wa tisaban guzara lahu tare sharadin wa tisaban wa tisaban wa tisaban to sanda muke alwala mu dinga halattu wannan da dai gani mu ƙara gane alwala babban ibada ce wayannan hadisan guda uku da makarantu ya yi mu gane cewa alwala babban ibada ce dan inda ba ibada ba ce ba kuntar da kuma farala a gurin Allah ba za mu ji manzo da banka Allah ta ya samu dace za mu tsaya ne saboda lokaci sati mai zuwa insha Allah za mu je na san karshen babi da izinin Allah sai kuma bari rufe sai bayan sallah insha Allah wallahu alamu alhamdulillah rabbil alamin الله أكبر الله أكبر